لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake saduwa a yau sha biyu ga watan Ramadan ya da rage da ake kuma jiran masala sallallahu alaihi wasallam da kuma kasuwa madina wanda kuma ya je da sha uku ga watan da ya fi dubu biyu da ashirin da biyu za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba a yau insha Allah ta za mu tashi a aya ta 75 inda Allah subhanahu wata'ala yana ce mana walau ba innahu wa kashafna ma bihi min qurbi salatu fi subyani ya'malu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استجابوا لربهم وما يتضرعون إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه نعم har yanzu da Allah subhanahu wata'ala na muna bayani a kan halin maka, Makka da suka ki imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala yana ce mana walau rahimnahu Allah ya ce da mun ya masu wa kashafna ma bihi min dhurri sai muka yaye masu cutar da ke tare da su lallai ko bi su yani ne amahun da sun zarte a cikin shishige su ya amahun suna jimuwa Mana ko da wani cuta ya same su rashin lafiya a rashin samun amfanin gona da sauransu za su zauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa muna roƙonka kai addu'a Allah yi mana wannan abu to amma kuma bayan Allah ya yi mutu wannan abu hakan ba zai sa su su yi tunanin su san cewa ai Allah da manzo Allah yake kiran zuwa gare shi shine ya ya yi musu wannan abu to haka shi ya tantance wata sai su yi mana shi ka idan su san da ke tare da su ya gani sai su koma kafirci su kawai shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana mana Allah ta wala kada akhadnahum bil azab hakika mun kama su da azaba famasta kamun rabbi duk da haka ba su yi kawuya ga ubangiji su ba wa ma yi tabar rahu kuma ba su kaskantar da kai gare shi ba yadda hatta idan masahna alaihi baban za a zabi shani har idan muka bude masu wata kofa na azaba mai tsanani idan mu fi mobilitun sai ga so a cikin irin wannan yanayi mobilitun sai su koma sun daidai tsammani daga rahama Allah subhanahu wata'ala akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah subhanahu wataala ya kama su da rashin ruwan sama kamar da mutanen annabi su suka yi fama da rashin ruwan sama wannan ma na kiran shi fariya ki ta da Hausa ko fari eh fari rashin ruwa A kula da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a insha Allah mai ja'alu alaihi sinina ka sinina yusuf ya Allah ka sa su rasa ruwan sama su yi kama da kwai kamar yadda mutane na bisu suka kama da wannan sai su ma suka sai aka samu wannan matsala a cikin mutanen makka a lokaci sai zama sun ba sa samun komai na kaya biki da sarrafa har sai da abu sufiyan a cikin hadisi ya abu rara yadda abu sufiyan ya zo wurin manzo Allah yana ce masa ina roƙonka da Allah da kuma saboda da zumunci da kisa kanu ka roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan tutan yace bala'i da ke tare da mu ya kai ga mun koma muna cin fatan rakumi da jini muke ci saboda wahala To amma kuma bayan manzar suna ya yi addu'a Allah ya yi musu wannan matsalar sai ga suna sun koma suna kafirin su ba za su yi mani ba. haka wannan shi ne ɗabi'an a kafiri, kafiran maka musamman. Saboda haka shi yasa Allah wa ta'ala ya riga ya san wato ne lamarin su shi yasa a ran ta kiyama zai cewa ya walau ruddu la'adu limanu anhu wa innahu lakazibun a ranar za su jama haka za su su kema Allah subhanahu wa ta'ala kamar da mu duniya za mu yi aiki nagari Allah ce ko da an mar da su za su koma kafircin su kuma makareta ne su to wanda wannan shi halin su na وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة

إن هذا إلا أساطير الأولين الذي وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الذي شيء الله شيء يهدي السامع شيء يهدي السامع السمع جي والأبصار دبني والأفئدة دزكاتا yake da masu shukuru amma kuma godiya da kuke masa ɗan kadan ne ba ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ga wannan babban nema da yi mana saboda da Allah zai halici mutum ba shi da ji da gani da zuciya to zai koma ko dabba ma sai ya shi daraja ko ba ka wani waɗannan abubuwa guda uku da su mutum yake bambanta daga dabba da su za ka iya koyi duk wani abu da kasar kariya shi a rayuwanka ina ba samun gani saboda ka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace wallahu Ya ce da ta yace la shi a. Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifiyarku ba ku san komai ba to sai ya ce sai ba ku ji da gani da zuciya ko ba ku ne da wannan ne za ku iya koyi duk wani abu za ku koya a rayuwarku sauraka wannan abu da wannan dabbobi da Allah subhanahu wa ta'ala babban nima ce a gare mu wanda ya kamata mu gode masa mu yi amfani da su wajen biyayya gare shi ba wani mu yi amfani da su wajen saba masa ba to shi yasa abin da shi ne yayi wannan babu wanda ya sai shi yayi ma ta adam wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi yace qalilan ma tashkuru san kadan ne kuke gode masa yace wa huwa alladhi zara'akum fil ardh Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halice ku a bayan kasa wa ilayhi tumsharun kuma zuwa gare shi za a tattara ku yace wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit shi Allah subhanahu shi shine mai rayawa shine mai kashewa wala ukhtilafu layl wa nahar kuma shi ke sabawa tsakanin dare da rana sabawa tsakanin dare da rana nashi ne shi ke yi yace afala ta'qilun ba za ku yi hankali ba waɗannan abubuwa suna nuna kudurin Allah subhanahu ta'ala kuma suna nuna neman Allah subhanahu wataala ga bayinsa babu wanda ya sai ce shi ke sa dare da rana su saba ma juna ba wanda ya sai ce duk kafin da mutum bai sai ce shi yake ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ke shi ke tafiyar da da rana ya zo mana da dare shi ke tafiyar da dare ya zo mana da rana inda ya bar mana rana ga baki da ba ba dare rayuwa ba za ta yi daidai ba haka na kuma ya bar mana dare ga baki da ba rana rayuwa ba za ta yi daidai ba sai zama to yana sassa mana su a haka shi ne maslaha a gare mu kuma shi gare ne yake wannan wannan kawai ya isa mu yi tunani mu san cewa shi Allah subhanahu wataala shi ne mai iko kuma shi ya cancanci bauta Allah ce bal qalu mithla ma qala al-awwal su wadannan a alroko su imani Allah ce a qalu mithla ma qala al-awwal sun fadi irin magana da mutanen farko suka fara ne suka ce qalu a idza mitna suka ce ai idan muka mutu wa kunna turaban kuma muka kasance turbaya wa idama da kuma kasusuwa a inna la yanzu za zuwa tashe mu kuma bayan mun mutu an binne mu mun koma turbaya da kasusuwa sai ya kuma zuwa tashe mu suka ce laqad wa'idna nahnu wa aba'una hada suka ce hakika mu da iyayenmu ai mana alƙawarin wannan min qabl tun tun ne ake wannan alƙawari cewa za a tashe mu suka ce in haza illa asasin awwalin wannan lamari ba kullun a fashe tsaro ne musa na farko kawai tuni tun lokacin iyayenmu da kakanninmu ake ce masu za ku mutu za tashe ku za ku mutu za tashe ku har zuwa lokacin yanzu ba mu gona wani abu ya faru ba suka ce kawai wannan abu ya kuma kawai labari ne kawai tatsuniya na mutane farko ne ba wani abu haka sai suka ki su yi imani ina ba ta gane sai suka ki su imani to da suka ki su imani suna gani ba zai yi a tashe su ba to sai Allah subhanahu ta'ala ya kara jan hankalin su zuwa ga wasu abubuwa masu girma wanda suke nuna kuduransa kamar me na قل فيقولون لله أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجرأ عليه كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسألون ta laita da manzo kul ka ce masu ƙasar tambaye su liman al wa man wannan kasan na waye ne da kasa da wadanda suke cikin sa duk na waye ne in kuntum talamun in har kun kasance kuna ne wani ne ya halitta kasa da kuma da suke cikin ta Allah ce sai ya da baki sun za su kai Allah Allah ce kul afala ta kace musu me yasa ba za su yi tunani ba su kul man rabbus samawati sab'i ka tambaye su kuma kace musu wane ne ubangiji sammai bakwai wa rabbul arshil azim kuma wane ne ubangiji al'arshi mai girma sai ya kuna lillah su da kansu za su ce Allah kul afala tattaqun kace musu me yasa ba za ku yi kawa ba kul man biyadihi malakutu kulli shay ka tambaye su mulkin dukkan abubuwa a hannun wa yake wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi kuma shi yana ba da kariya wa la yujaru alayhi kuma babu wanda ya isa ya kare wanda daga gare shi in kuntum ta'lamun in har kun kasance kuna gane sai ya qulu lillah da kan za ku Allah Allah ce kul ka ce fa anna tusharun to ta yaya ake karkatar da hankalinku waɗannan abubuwa awwa ne masu tabbatar da cewa Allah subhanahu shi shine mai halitta wanda su da kansu sun yarda da shi sun yarda cewa Allah subhanahu wataala shine mai halitta shi ya halitta kasa shi ya halitta sammai shi yake gudanar da alamu a cikin sammai da kasa sannan kuma sun yarda cewa Allah shi ya mallaki komai sun yarda cewa Allah kadai shi ke iya ba da kariya Allah na iya kare mutum daga duk wanda yake so ya cutar da shi ko duk wani abu da zai cutar da shi sannan kuma babu wanda ya isa ya kare wani daga Allah idan Allah ya nufi wani da azaba ba wanda ya yake kare shi daga Allah da Allah ya mutu wani da masiba ko wani kaddara ya same shi nan duniya babu wanda ya yake kare wannan mutumin daga Allah subhanahu wataala to daga Allah subhanahu wataala shine wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi ina ba zan gani da kansu za su ce sai kullu Allah Allah ce za su ce Allah su tayaya inda har sun yarda da waɗannan abubuwa duka tayaya suke bare a karkata da hankalin su kenan kafiran nan sun yarda da tauhid ar-rububiyya sura wadannan abubuwa su ne abin da ake nufi da tauhidin rububiyya ma'ana mutum ya kada ita Allah da bauta mutum ya kada ita Allah da halitta kowa ya mutum ya yarda cewa Allah subhanahu wataala shine mai halitta shine mai azabtawa shine mai gudanar da al'amura a cikin sammai da kasa kusan a duniya gaba gida kowa ya da wannan ba samu da suka yi inkari wannan ba sai yanka dan daga cikin mutane irin su Fir'auna Fir'auna kawai shine yace ana rabbukum al'ala da kuma irin so da maru a lokacin annabi ibrahim in ba don su ba in ba da irin su ba da yawa aka sanin mutane kowa ya gane cewa Allah subhanahu wa mai halitta shi ne azurtawa inda ake samun matsala shine da uluhiyya ko kuma da ibada wato kada ta Allah da bauta nan ne ake samun matsala da su kafirai da yawa saboda kasu su suna gani sun kada ta Allah a rubuya amma kuma ba za ku gani ta da bauta ba sai su gani sai suke gani kuma za ku yi bauta ba wadansu tare da Allah subhanahu wa ta'ala suna cewa awu la yushfa auna inda rabbina wadannan su ne masu cetin mu a wurin Allah to wannan abu shine asalin kafiri to wannan kuma ke zai zama na cewa asalin ma'anar ba. Shi ne shine kadaita Allah da bauta ba wai kadaita Allah da halitta ba kuma da nan babu matsala da wannan shi da malaku ne cewa la ilaha illallah ma'ana shi ne la ma'buda bi haqqin babu abu bauta da gaskiya ba wai la khaliqa wa la raziqa illa ba kamar da yake cikin wannan tafsiri aka ce mai mana la la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illa wannan kowa ya da wannan wannan ba shi akalin mana la ilaha illa Allah la ilaha illa shi ne la ma'buda bi haqqin illa babu abu bauta da gaskiya sai Allah ina fata mu gani na'am بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهبوا بإله مما خلق ولعن بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما Allah ce bal atainahum bil haqq Allah ce a'a ai mun zo musu da gaske wa innahum lakadib kuma lallai su makaryata ne Allah ce man taqaba Allahu bi waladi Allah bai riki da ba wa ma kana ma'ahu ila kuma babu wani abin bauta tare da shi idan da kullu ilahi bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba sai idan da ce akwai abun bauta tare da Allah to la zahaba kullu ilahi bima khalaqa da kowane abun bauta ya tafi da abun da ya halitta inda akwai inda ce akwai ne Allah tare da Allah subhanahu ta'ala, to da an samu sabani a tsakanin su kowa yake ka rike abin da ka halitta ne ma ne kinawa da an samu wannan rashin rashin fahimta ba gani su Allah ce wala ada ba ruhum ana ma kuma wani daga cikin su zai nema ya rinjayi wani Allah ce subhana subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga daga abin da suke sifanta shi da shi na shirka ko kuma jingi na masada saboda haka wannan ma ya isa abun lura ga mutum ya san cewa ba wani abun kusa da gaske shi Allah subhanahu wataala ko da inda ake akwai wani ne to da an samu sabani a cikin amma da muka fara kuma na sa ba misali da an waye gari wata rana wannan yace bare a yi ruwa wannan yace a ba za a yi ruwa za mu yake so ko kuma wannan yace bare a yi dare yanzu wannan yace a ni rana nake so yanzu dole sai ya samu wannan daga baya wannan ce to ka rike abin da ka ma rike na wa shi na Allah yace da za a ba kullu ila ma khalaqa kowa zai tafi da abin da ya halitta wala ala ba su ala kuma wani daga cikin zai da ne rinjaye wani saboda ka tun da ba samu wannan ba tun da aka yi halittar duniya har zuwa yanzu ko na tafiya lafiya lau ba ta wata mu rikici ba to wannan shi ma dalilin a kan cewa me gudanar da al'amuran duniya da lahira abin bauta ne guda ne kawai babu wani tare da shi subhanahu wa ta'ala Allah ce shi wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne alimul ghaib shi ne masani abin da yake a boye ko shahara da kuma abin da yake a bayyane fata'ala amma yushirkun ya daukaka bisa gabar abin da suke a shirka da shi na وإنا على كما نحن لقادمون ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يكسبون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يكفرون

Allah subhanahu wa ta'ala yake da manzo Allah ko ka ce rabbi imma tuyanni ma yu'adun ka ce ubangiji na idan ka nuna mu idan za ka nuna mu abinda kai musu alkawarin ba na azaba to rabbi fala taj'alni min qawmi zalimin bangiji na kasa sanya ne a cikin mutane a zuwa mana in har za ka bar ni da raina zuwa lokacin da za ka halakar da waɗannan mutane shi ne in su yanni nima yi in har za ka nuna mu da kai musu alkawarinsa na azaba idan azaban ya zo ya Allah kakan sanya ne tare da mutane a kalmai yanzu mutum su kada za a halaka ba tare da ni ba duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ma manzon Allah wannan alƙawarin cewa ba zai hana ka da mutane ba alhali yana cikin su wa ma kana Allah li yu'azibahu wa anta fihi ina ba ta mugane wa ma kana Allah li yu'azibahu wa hum yastaghfiru shi za malam suke cewa abun da ya hana Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka da mutane gaba ki da a zamanin annabi al'umma annabi Muhammad awwa guda biyu ne na farko shine kasance manzon Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin mutane tun da Allah wa ma qad Allahu ya'lamu wa anta fihi Allah bai kasance zai halaka da su alhali kana cikin su to yanzu Allah ya riga ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi me zai hana Allah ya sake halaka da jama'a ga baki da shi ne wa ma qad Allahu ya'lamu wa hum yastakbirun Allah bai kasance zai halaka da su alhali suna neman gafara so raka inda za waye gari yau ba wanda yake neman gafara ga wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma to shi ke babu wani kariya kuma da muke da shi daga halaka Allah subhanahu wa ta'ala so da a guda biyu da kawai kasance manzo Allah kuma muna neman so na da kariya na farko ya tafi babu kuma rage kawai shi istighfar da muke dole mutane dage da istighfar da cewa da wakon Allah subhanahu wa ta'ala so daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi yace in da har yana nan azabar da ta zo to kada Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi tare da mutane zalimai Allah ce wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun Allah ce mu masu iko ne akan mu nuna maka abinda muka yi musu alkawarin sa masu iko ne mu kawo azaba tun kana nan to amma Allah subhanahu wa ta'ala bai yaka ba ta da ce masa idfa din da hiya ahsan sayyi'a Allah ce ka tunkure mummuna ko kuma cuta da wanda take tafi shi kyau mana suna maka suna maka mummunan mu'amala kai kuma kai kokari ka kyautata musu kamar da mummuna da alheri da da wanda ya fi kyau allati na'nu a'lamu bima yasifun mu ne muka fi sani game da abin da suke sifanta suke sifanta Allah ko kuma suke sifanta ka kai annabi Muhammad da shi mana mun fi sani abin da suke sifanta Allah da shi na shirka da shi da jingina masa da da sauransu haka na kuma kai ma mun fi sani abin da suke sifanta ka da shi na cewa kai maka da shi ne kai ne zabi ne da sauransu da sauransu da suke fada saboda haka annan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzo Allah sauransu da ya da yayi hakuri ne ya ci gaba da kiran su zuwa ga addinin musulunci. duk da cewa su suna tsakar da shi shi kuma yana kiran su zuwa ga abin da zai amfane su abin da zai zama alheri gare su a nan duniya da lafiya duk sanda mutum zai iya irin wannan wannan yana da cikin babba abu da yake busar da adawa kiyayya tsakaninka da makiyinka ina matsangar kamar da annabi ilfatin da kimiyya ahsan yace fa idan da ni bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid in dai har mutu zai maka mummuna ka cewa na maza shi ma zai ji kunya saka zan saka cewa wanda da makiyinka ne ya dawo kuma masoyinka ne saboda ne ka cewa na maza to amma kuma ba mai iya yin wannan sai masu hakuri wa ma yi lafaha da ladina sabar ina fata gani sai wanda yi hakuri ba ka ba kowa zai yi inji dai ga mara kyau gara in rama tunda shari'a ta bani dama in rama ko ba ka bane to amma idan da mutum zai yi hakuri ya kyauta mu'amala ga wanda yake muna na masa mu'amala to wannan zai yi taimake shi ya jawo zuciyarsa sai ya zan kuma wannan ya da ke ya tafi saboda wanda shi na wuta Allah subhanahu wa ta'ala yau ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kace ubangiji na ina neman tsari da kai daga waswasin shaytani wa a'udhu bika rabbi an yahdurun haka kuma ina neman tsari da kai da kada ya ya halarto min saboda haka manzo Allah ya kasance yana neman tsari daga Allah yana neman tsari da Allah daga shaitan kamar da shi ma ya umarci mu a kowane lokaci ku nemi tsari Allah daga shaitan a wani hadisi yace ku nemi tsari daga tsari da Allah daga shaitan a kowane lamarin ku hatta in kuka zo cin abinci yace ko da wani loma ya fadi a hannunku ku dauke ku kankare duk wani datti da kai ku ya kada ku bar ma shaitan ina ba ta haka kuma idan mutum ya zo yin bacci ya karanta da mu'mini tsari da Allah da shaitan kuma Abdullahi bin Umar yace manzo Allah ya kasu yana karanta yana koya mana addu'an neman tsari idan za mu yi bacci yana cewa mutum ya ce bismillah a'udhu bi kalimati llahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahduru yace ce bismillah da sunan Allah a'udhu bi kalimati llahi tammat ina neman tsari da kalmomin Allah ikakku min yi daga fushin Allah wa iqabihi da azabar da min sharri ibadi kuma daga sharri bayinsa wa min hamazati shayatin kuma daga waswasin shekaru, wa an yanzu, kuma daga kada su halartu min ina batan gani yana da kyau mutum duka neman tsari da irin wannan addu'o'i haka kuma manzo Allah ke duka neman tsari da da Allah da shaytan saboda Allah ya kare mu idan muka zo mutuwa so da mai idan mutum ya zo gab da mutuwansa shaidan yakan bijiro ma mutum a wani lokaci ya yi kokari ya karkatar da shi daga tauhidi ina ba zan gane wani za a kan yayi rayuwarsa tun farkonsa har zuwa karshensa yana ka addini amma tab da zai rasu shaidan na ya fita da shi ina ba zan gane na taba kan mutumin da musulmi ne komai lafiya don sai da yake cikin tsananin rashin lafiya tsananin rashin lafiya wanda a wannan rashin lafiya ya rasu yana cikin wannan hali sai ga shi an kawo masa fafoci za su masa addu'a kuma suka ce kafin su masa addu'a sai ya yarda cewa annabi isa dan Allah ne kuma ji wannan in ba dan Allah ya taimaka wasu malamai na wurin suka jawo hankali shi ya bar wannan abun ba ya ya ki ya amsa musu kenan bayan wannan lamarin da kwana biya an alaƙa su karɓar gaga da inda ba da Allah ya taimake shi an sako su daga a wurin da suka sa shi kada ya yarda da wannan abu ba da ya yarda ai masa addu'a akan cewa yi mana dan isa na Allah ne kai ya ta ba dan dai ba da kuma ya yi tunani ya saki kalmar shahada ya dawo musulunci ba sai ya mutu a haka alhali ya tsara musulunci wannan shaitan ne yake yake nuna mutum dab da ya zo ne saboda haka wanda da yake nuna da neman sare daga daga Allah daga irin fadawa a cikin irin wannan yanayi ina fata mun gani so a cikin kowane lamarin mu ya kamata mu daga neman tsari da Allah daga shaytan So ta Allah ce hatta idza jaa ahaduhum al-maut har idan mutuwa ya zo ma ɗaya daga cikin su qala sai ce rabbir ji'un ubangiji na ka mayar da ni dab da zai mutu yana nema Allah subhanahu wataala ya mar da shi duniya a jinkirta masa me yasa yake nema a mayar da shi yake la'addi a'mal salihan domin da aikata aiki na gari fi ma tarak a cikin abin da na bari na rayuwar duniya a lokacin kalla ta ce masa a'a ina ba zai yi ba inna ha kalimatu huwa ha ai wannan magana ne kawai wanda ya fade ta da baki shi kawai wa min wara'ihim barzakh a gaban shi akwai barzakh akwai shamaki ila a ba'athun har zuwa ran da za ka shi a gaban su akwai shamaki shine rayuwar barzakh ila yawmi ba'athun zuwa ranar da za ta shi ko haka kafiri idan ya zo mutuwa zai yi fata a jinkirta masa domin ya koma a lokacin ya daga gan hakika kuma yanzu yana nema a jinkirta masa ya dawo ya aikata aiki na gani amma kuma ba zai samu wannan daman kuma ba zai mutu ne ya shiga cikin rayuwar barza a barza shine rayuwar da mutum zai yi tsakanin wato mutuwarsa da tashin kiyama wannan shine hayatul barzakhiya saboda haka baya duniya kuma baya a lahira yana nan a marzabu shine rayuwar da zai fada yin mutu har zuwa wata za a yi tashin alkiyama saboda haka ba za ba su dama ya dawo ba saboda haka tun yanzu yana da dama ya yi aiki na gari ba sai mutum ya jira sai dab da mutuwansa ba ya zo yana ma addini ta mutuwa kowa sai ya yi da wannan da dama sawawu ya zo mutuwa ko kuma sanda ya kabarinsa da musulmi da kafiri kowa ya yi wannan zama ina fatan gani sai dai kuma Nadaman kafiri shi ne ya fi muni to da shi yana nema ne a jinki zama ko kuma a dawo shi rayuwar duniya domin ya ya kyautata aiki shi mumini ba haka bane kamar da ya zo a cikin hadisa a Abu Hurairah yace idan aka binne mutum idan mumini ne idan malaiku suka zo za su wani tambaya za su tambaye shi wane da ubangiji sa ya sai Allah subhanahu wa ta'ala tambaye shi wane da annabi sa ya sai annabi Muhammad tambaye shi wane da addini sa ya sai addini musulmi sai su ai mun san cewa sai wannan amsa za ta bada da haka sai su shin fida masa kabarin sa manzon yake sama'una zira Zira ya saba'in za a fara masa kabarin sa a ce masa ya kwanta ya huta a wata ruwa ya ce za a nuna masa gidansa na aljanna tun a cikin kabarin sa zai fara jin kamshi aljanna yana zuwa mafarki gabarinka to a lokaci sai yake bari koma duniya in je sanar da iyalai na da mutane na cewa ga ina alheri na samu ta ce a'a ba da masu kuma kuma ina wata magana kakan shi ma mumin ya yi fata ya koma amma ba irin nan kafiri ba ne ina wata magana shi so yake zai ba mutane bushara cewa ni fa na samu alheri a can amma ta ce a a'a ba ku dama amma in kafiri ne to shi kuma zai da ma shi ya dawo ne domin ya yi aiki na gari a ce masa babu a lokacin a inda a da a cikin gabar da kamar da ya zo wani hadisi aka tambaye shi a addini ka zai iya da amsa ba a ce menene waye Allah ka zai iya da amsa a ce menene waye Allah Muhammad ya ce ban sani ba sai ce na ji mutane suna faɗi wani abu ne ma na faɗa tare da su a lokacin sai su umarci kasa sakarar matsayi a wani a da masa gidansa na wuta ana nuna masa a wata ruwa ya ce zai ce ya ubangiji kada ka yi tashin ciyawa saboda ya san cewa idan aka yi tashin ciyawa ka yi da zai an nuna masa gidansa a cikin ta an da kiyaye daga irin wannan saboda haka ya kamata yanzu muna da dama tun kafin ku iya samu kai tafiye wani wannan hali da gaba kana da dama ka ta aiki ina ta gane Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu tashi shi ne ko na

fala an saba bainahu yawma idin wala yatasaalun idan aka busa a cikin kaho to wala an saba bainahu yawma idin babu wani dangantaka a tsakanin su a wannan ranar wala yatasaalun kuma ba za su tambayi juna ba wannan busa wanda yake nufi shine busa na biyu bayan an tashe su to babu wani dangantaka wanda zai amfane su akwai dangantaka ina fatan ba sun zai tashi ga babansa ya tashi ga mamansa ya tashi ga tsawonsa a kowane dangantaka amma kuma ba za ta amfana ba to da a lokaci yau ma ya firin ba'u min aki wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani ni kulli bari min yau ma idin shamil ko na ya ishe ko da ka akwai dangantaka babanka ne ina fatan mun da amma ma alakan ka da shi ba zai amfana ga wannan lokaci ba da ne yana kuma ka kai magana gudu shi ina fatan ba shi ne ma'ana ba za a saba bai nan ma'ana babu dangantaka da zai amfani a wani rana wala ya ji samun ba za su tsalle juna ba kowa nashi yake kowa yana ji da kashi. ne Allah ce fa man sakulat mawazinu duk wanda ma'auni ya yi nauyi da ayyuka na alkhairi fa ulaika humul muflihun wadanda su ne wadanda suka rabauta wa man khaffat mawazinu duk wanda kuma ma'auni ya yi sauki ba shi da nauyi to fa ulaika alladina khasiru anfusahum wadanda su ne wadanda suka yi hasaran kawunan su fi jahannama khalidun za su dawwama a cikin gidan jahannama allati ce dan suka ga jahannama ne zai fada su talfahu wujuhahum hunna wuta zai ji da kona fuskoki su wa hum fiha qalihun kuma suna cikin ta wato tsebe su zai yayyage hakorin su ya bayyana shi da ma'ana kale haka ce kale ma'ana yadda mutum ya yage ya kone hakorin sa ya bayyana kaga idan lokacin da ya mutu ya yanka rago aka kona kan rago ai kuna gani yanda za a ga tsibir ya kiye ga baki da hakorinsa ya kide ya bayyana to wannan shi ma na kale ina ba tan bane kawai ga idan aka shiga da mutane cikin wuta wutan ya fara kona fuskokin su to wannan sai dai abin da kake gani akan rago ne haka fuskokin zai koma mana zai su zai kone ya ge hakorinsu ya kide ya bayyana wannan shi ma na wa ya kalu an da kiyaye da gari wannan Oh, my God.

idan suna cikin wutan sai a ce da su alam fi ayati a alaikum Allah ce za ce da su alam takun ayati tutla a ashe ayoyi na ba su kasance ana karanta muku su ba su kuntu biha tukadzibun da ku kasance kuna karyata su ana karanta muku ayoyi Allah kuna karyata su qalu a lokacin sai su ba da amsa sai su ce galabar alai galabat shi shiqwatuna su su ce ai kawai yanmu ne kawai ya rinjaye mu a duniya wa kunna qauman zalim kuma mun kasance mutane batatu rabbana akhrijna minha ubangiji mu ka fitar da mu daga gare ta ma'ana ka fitar da mu daga wuta fa in udna idan har muka koma kafirci mu fa inna zalimun sa lokacin mu ya damu a zalime ne suna wannan magana sai a ce masu ne ne qalaqtu fiya a cikin kun shiru ku a cikin wuta ku tafi cikin wulakanci shine ihsa dan ka ce ma mutum ihsa ma'ana ka yi shiru ka tafi cikin wulakanci Allah ya ce maka ka na tawbiya ku yi shiru ku tafi cikin wulakanci wala tukallimu ka ku yi magana innahu kana fariqun min ibadi lalle a rayuwar duniya kana fariqu min ibadi wata kungiya daga cikin na sun kasance ya yaquluna suna cewa rabbana amanna ubangijinmu mu yi imani faghfir lana kai mana gafara rahmana kai mana rahma wa anta khairur rahimin kuma kai na fiye masu rahma su ne musulmai a duniya suna yi wannan magana suna cewa yi imani da Allah suna roƙon gafara Allah suna roƙon rahma Allah su kafirai ne suke yi da mu'mina a lokacin allati fattarqu muhum sihriyan sai kuka dauke su abun muna ganin su sun yi mani a gaba ku bi su kuma su yi mata haka su kuka rike su abun izini allati hatta an sauku zikiri har sai da suka mantar da ku ambatona wannan izini da kuke da sun yasa kuka manta da ambaton Allah subhanahu wataala allati wa kuntum minhum tadhakun kuka kasance kuna musu dariya ku ga mutum yana bin sunna manzo Allah ka dinga masu dariya kana musu izini ku ga mace ta sa hijabi ko ta sa hijabi kuna masa dariya kuna masa izini ba za ku je ba to kuna cikin wannan har kuka manta ku ambaci Allah ku ku yi tuba ku koma ku bi hanya Allah har Allah ni ce inni jazaituhum al-yawma bima sabaru to a yau a ran su kiyama a yau ni kuma na saka wasu a yau saboda hakuri da suka yi Annahu humul fa'idun na saba na saka cewa su ne masu rabauta saboda abin da suka yi a duniya suka ci gaba da wannan ko kuna masu dariya ko yau ni na saka masu da alheri su ne masu rabota ko kuma ko kuma ku ne masu kasara da ga izini yana jawo mutum mutum ya ya daga hanyar Allah subhanahu ta'ala sannan kuma hakuri da izgilin mutane kada kada izgili ya sa ka bar hanyar ka yana sa mutum ya rabota a nan rayuwar duniya da lafiya ya ta Allah insha Allah abinda muka rabar dai a ba mu ladan ba inda muka yi kuskure Allah ya tsamana wasbaraka lahu a hamdi da la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai mai tambaya Thank you. Eh, akwai bayanai da dama da malu suka yi game da rayuwar barza kuma eh, a wasu asa da kuma wasu hadisai an tabbata da cewa suna iya haduwa da suna mutattu ina ba tambani ibn kai ya yi nuku bayani a tsawon matsala a cikin ita da zaka yi karanta da suke kace ka karanta ita ta hadil arwah ila bilad afra ishe su lisa littafi ya zo littafi kuma sunanta sa arwah kawai yana bayani a halin ruhin mutum yana bazan mana bayan mutuwansa a cikin kabari a cikin rayuwarsa a wannan littafin ya kawo wadata da ke nuna cewa ruhin matattu suna iya haɗuwa a cikin rayuwarsa amma da rayuwa ce wanda Allah ta da ya samu cikin da gaskiya Allah wa Allah wa Allah

aiko kuma sai ya tsori ya gama ya yi sallama amma bai kamata ya babu matsala bai kamata ne ya dauki lokaci mai nisa yana yi ba ina ba tan gane kamata dai duk wanda liman ya yi sallama ya yi kokari ya gama da wuri shi masa ya yi sallama ba ko Wata yawa za kuma ba?

na kuma da tambayar farko kuma da zama inda da mamina ana cikin tanya ba ku laifi da a samu dan tazara dan kadan tsakanin sallama da mami da sallama mamu ina fatan bane amma dai ba a so ya yi yawa ne saboda haka in dai har misali mutum da bai ko ina ba sai limamu ya sallame ba kuma ko da yayi sallama sallan shi tayi saboda limamu zai dauke masa wannan nauyi ina wata mai ba wa mai san da shi amma ya kamata limamai sai wanda limami ya kamata jawo hankali sa sai ba sai ya za a ce liman ya yi sallama mutum ya gama tsayiya ba asali ka kamata za ka yi tsayiya in ka gama za ka yi salati ga nan da in ka gama za ka nemi sai da haka guda guda guda ne ne ma to sai ya za ka ka gara ta wannan duka kuma bai ma mu da kuma tsayiya to ni ba san ya yi ne ma je ka da tana shi ba ba zai yi wa asali horar ma ba kai ba horar kai wannan tuwa ya kamata ya kamata a dawo harfin sai san cewa shi imami ne ya kamata imami yana yana yana yin sallah ya kamata ya lura da wanda yake bayan sa shi yasa hatta tasbihi a cikin roƙo da cikin sujada ai malam suka ce shi liman ya kamata a kalla kada ya kafa da bakwai ina ba ta ba dan komai malam suka ce haka wadan ko yaya Mamu mu ya samu shi ya ko da so uku ne ina ba da ko kuma ya daya an kan sai yadda aka ce shi liman yayi akan da yayi su bakwai ko wani malama za su ce ma yayi goma kowa gaban dan dai ya ya domin wanda ke ba sa shi ma ya samu to daga haka ko sai ya shi ma ya kamata liman yayi hankali domin wanda yake bayan sa su ma su samu fi wannan shi na wanda ya kamata amma dai in ya ka samu dai a iman ya yi tauri ma mun bai samu ya gama ba ko da ya yi sannan ba mun bai samu sanin insha Allah a liman zai dauke masa wannan nauyi sannan gaba da kama ka san ba idan mutum ya rasu to ya ya tsuke nan ba zai yi wa ya rasu ya zaki dawo duniya ba wannan ba zai yi ba in ka zama wannan ko kuma kamar da ake wani lokaci an je an je kabarin mutum an je ana masa magana ana jin muryarsa yana magana daga kabarin nan duk wannan shekar da yake wannan abubuwa domin ya fata da mutane abin da zai yi ne ka yi mafarki ka ga wannan mutumin a cikin mafarki wannan na yiwuwa ina ba ta bane an samu an samu an samu wannan tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har zuwa wannan lokaci an yana faruwa ga mutum ya rasu kai mafariki, ka ganshi ina ba ta bane kuma wani lokaci ana ma iya samu ka ganshi yayi maka wani magana da kake gani ne yi wa haka ne magana da yayi maka ina ba ta bane kamar da ya faru a zamanin a zamanin sahabbai na mun da zai tsawa ba in ban masa kamar kamar sabi bai. sabibun menene ko kai ko kuma kai bun shamma wani mai suna dai haka shine wanda aka kashe shi a yaki a zamanin abubakar ne wani abu ya faru a yaki wani ya zo ya saki ta kofisa yana wata wuka ne sai wani sahabi kuma ya mafarki da shi ya ce masa wani ya da shi ta kofina ka je wurin wuri kaza ya ajiye ka je ka dauke kuma ga abin da nake so a yi da shi malam suka ce shi ne mutumin da ya yi wasiya bayan mutuwa da ba kafin mutuwa da ba ai kowa yana yi wasiya ne kafin mutuwa da kowa kawai da ya na mutuwa aika zato amma shi wannan tsari bayan mutuwa da ya yi wasiya saboda ya ce an yi mafarki da shi an gaishe ya ce wani ya zo ya dauke kofi ko kofi ce kuma shi jini ya dauke kuma ga inda ya je goyi kuma aka je wuri kuma aka gani kuma ya ce ga wanda za ba kuma aka bashi aka zarta da wasiyansa sai zan to shi ne wanda ya yi wasiya bayan mutuwarsa na musamman so daga wannan yawa yana yana yin faruwa sai dai mun gina amma ka ce za yi ka zai haka wanda sai dai kan ba ba ba zai ba ya akan shiryawa shiryawa Thank you. ya aiki ne no no idan aka ce ah, wanda Allah ya fasar da shi ba mai iya shigar da shi Allah ya fitar da shi ne bisa ga adalcinsa bisa ga adalci Allah subhanahu wa ta'ala saboda me shi kanki shi ne farko wanda yake zaban fata ina ba ta gane sai Allah ya kyale shi ba zai kuma shi ba tun da dama shi ne ya zaɓi wannan kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara mana aure daga cikin alƙur'ani yace fi mara marad sai ce fa zadahum Allah ba. dama Da akwai shi ka a ciki sai Allah ya fara ina ba ta gane nasullaha fa nasiya su ne suka fara manta da Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya manta da su ina ba zan bane falam azabu azabu Allah qulubuhum da haka duk wanda ka ga Allah ya manta da shi ne dama da farko ya zabi wannan hanya ina ba zan bane amma duk wanda ya zabi shari'a wanda bi nan ta dau wanda bi ne ne wanda da da guda da dahu guda ko ya Allah aka ko sadan guda suka zabi neman shirya Allah subhanahu zai kara masu shirya fina ina mata mai soka mutum da Allah ya nemi shirya ya yi tafiya a kai Allah subhanahu wataala zai tilike shi a amma idan shi da kanshi da farko ne mai fata to sai Allah da shi ga adalci Allah Gracias.